أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد وما سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوم بقي جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دريه إلى أربعين دقيقة وما يوم الحميس ثلاثين جوات هدو ميلادية دبو فيو دا أشرون وأن مجلسينا وميتان البركة da muke gabatar da darussa a cikin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin hasken wasiyoyin luqmanul hakim alaihi salam da ya maɗansa darussa na tarbiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirye zurriyan mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu ya saka ma iyayen mu da alkhairi da malaman mu kafin a shiga karatu kai tsaye akwai tambayoyi da 'yan uwa suka rubuto ta hanyar lambobi da ake aiko da sakonni a cikinsu ne tambaya ta farko yana cewa mutum ne yake tukin mota da jama'a a ciki sai ya haɗari mutane kusan biyar suka rasu nan take bayan kwana biyu sauran suka sake rasuwa to in zai yi kafara ya zai yi wannan matsala ta eh, kisan kai da hanyar mota eh, tana fada a ƙarƙashin kisan kai na alhafa wato kisan kai na kuskure malamanmu sun kasa kisan kai gida uku akwai kisan kai na ganganci shine suke ce mishi alkasul amdu sannan akwai kisan kai wanda ya kama da na ganganci shi kuma suna ce mashi alƙasbu shubu la'am wato kishin kai da ya kama da ganganci shi kuma na uku suna da alƙasbu khata wato kuskure kishin kai na kuskure so kishin kai na mota malamai suna da tattaunawa mai tsawo a game da shi a wannan zamanin kasancewar mota dai suna ɗaya daga cikin sababbin abubuwa waɗanda magabatanmu ba su san da su ba duk da cewa suna da wasu ababen hawa da suke da su a lokacin kamar raƙuma kamar dawakai da jakuna da alfadarai sannan kuma suna da jirgin ruwa da makamantan haka sannan kuma suna da ƙa'ida ta asa'iq da alƙa'id asa'iq shine wanda yake kora dabba ta baya sannan alƙa'id shi kuma wanda ke janta sannan suna da mas'alatin farisai mas'alatul farisai wato mahaya doki guda biyu su zo haɗari duk waɗannan alittafanmu na fiƙihu malamai sun tattauna a kansu amma dai ita wannan mas'ala ta mota malamai suna da tattaunawa a kanta kafin a tabbatar da cewa direba ya zama sanadiyyar mutuwar fasinjojinsa akwai ka'idoji da malamai suke kalla abu na farko shine a tabbatar da bai ganganci ba ne ganganci ta sa ya zama bai wuce maleji da aka sa ƙa'idar tuka mota irin wannan motar da yake tukawa ba idan direba yana tafiya ta daidai a irin titin da ake da shi to idan ya zama ta sanadiyyarsa mota ta juye ko ta kife kuma yana tafiya ta daidai bai saba wasu ƙa'ida ba to babu komai a kansa sannan na biyu ya kasance dukkan wani abu na motarsa lafiyar salam eh, ya zama komai na motar shi lafiya lau kuma sai da ya duba idan ya duba komai na lafiya lau sai wani haɗari ya zo ya faru sai da ba abin da zai iya yi to shi ma a nan babu komai a kansa ba zai kafara ba kuma ba zai biya diya ba amma idan ya zama kishiyar haka misali sai a ce ya tabbatar da sa baya ci kila ma a dallit ɗinsa baya aiki ya je zuba ruwan omo ko kuma ya san titi ba shi da kyau amma ya rika gudu kuma shi ya san ba ta da kyau ta riga tayoyin sun riga sun siɗi to a an aka bincika da duk waɗannan sun faru ko kuma aka tabbatar da cewa ya yi gudu fiye da kima ba nan akwai ƙa'ida ta cewa an ɗora masa zai biya diya sannan kuma bayan ya biya diya sannan kuma zai yi kafara diya haƙƙi ne na 'yan uwan mamata sannan kafara ita kuma haƙƙin Allah ce zai biya haƙƙin Allah maɗaukakin sarki kafara ko dai ya 'yan tabawa a lokacin da ake da bayi ko kuma ya yi azumi kwanaki sittin a jere ba tare da ya huta ba babu ciyarwa a masabin al'imamu malik rahmatullahi alaihi da al'imamu abu hanifa amma an ruwaito wani kauli daga al'imamu ahmad da al'imamu shafi'i su kuma suna ganin cewa idan ya gaza yin babu bai wadda zai inta kuma ya gaza yin azumi to zai iya ciyarwa amma dai wannan maganar malamai da yawa sun raunana ta sau da haka abin da ke sansa shine ya yi azumi ko kuma ya yanka baiwa a inda ake da bayi ko a lokacin da ake da bayi to wannan kenan ɓangare na farko kenan in an tabbatar da tabbas da hannun shi a kisan ka, wato yi sakaci ko bai bi ka'idar ta tuki ba a nan idan dole ana bukatar jami'an tsaron titi su zo su ba da shaida haka ake a kasashen da suke kula da abubuwa sosai sai an kira shaida ta kamar misali hot safety ko vio ko kuma a nan jihar kaduna misali kama a ce kastiliya da makamantan irinsu a wasu jihohi a ƙasar mu ta najeriya to sai sun ba da shaidar abin da ya faru da iliminsu da ƙwarewarsu daga nan sai a ɗora masa zai biya biya sannan zai kafara ko ko babu ko ɗaya a kansa wannan bangaren kenan sai bangare na biyu na tambaya ya zama ya kashe mutane ga yawa kuma aka tabbatar da akwai hannun shi a ciki kauli rajihi shine dukkanin su sai ya musu kafara kuma kowanne su ya biya musu biya idan ya kashe mutum biyu ne to yanzu zai yi azumin watanni hudu kenan sannan zai biya giyar mutum biyu yan inda suke da raƙuma ne zai ba da raƙuma ɗari biyu kenan idan mutum uku ya kashe haka idan mutum hudu ya kashe haka idan mutum biyar ya kashe haka nan idan mutane shida ya kashe kuɗi da haka kowanne zai musu kafara su saboda Allah madaukakin sarki haka ya faɗa a cikin littafin sa mai tsarki ومن يقتل مؤمنا خطأ فتغير وقبة مؤمنة ودية مسلمة ila ahli mutumin da ya kashe mummuni da kuskure to abin da ke kansa shine tahrir raqabatin mu'mina zai inta baiwa mummuna sannan wata haƙiƙa wadiyatun wadiyatun musallamatun ila ahlihi sannan kuma zai ba da diya wadda zai liƙa ta zuwa ga dangin mamacin wannan shine kauli rajihi haka yake a mazhabin malikiya al-imam ibn al-qasim yayi wannan batun. a game da mutanen da suka taimaka ma matafiya da ruwa har suka mutu cewa ko adadin su nawa ne sai sun biya diyar haka na a cikin littafin kashful qina wanda littafi ne na mazhabin hanabila su ma sun tafi akan wannan fahimtar cewa ko adadi na mutum ya kashe to sai ya biya wallahu alam shi mai tambaya ta biyu yana cewa menene hukuncin kisoshin da ake mai da su bidiyo films kamar da message waɗanda ke ɗauke da fuskokin sahabbai wannan matsala ce da take da saɓani a tsakanin malamanmu ita ma matsala ce ta zamani eh, asalin matsalar films ko drama malamai suna da sun kasu gida-gida a game da hukuncinta akwai malaman da suka tafi akan cewa kwata-kwata dukkan wani fim haramu a cikin masu wannan fahimta a cikin malaman wannan zamanin akwai ashek bakar bin abdullahi abu zaidin rahmatullahi alai ya rubuta littafinsa musamman akan wannan matsalar ta tamsiliya ya kira sunan littafin nasa a tamsil wanda ya tafi akan cewa asalin dirama da films a cuci ake yi so da ka ba harka ba ta musulmai kuma ba mu kiristoci ba a wajen bauta girkawa wanda su ba ma addini suke da shi ba suna bauta ma tsumburbarai ne suna bauta ma gumaka ne a can tsohuwar dolar girka wacce take ta sun sun yi rayuwarsu da karno na kusan uku ko hudu kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sau da ka ce suka tafi akan cewa haramun ne wasu kuma malamai suka ce a ya halasta amma da shari'a cikin masu wannan fahimta akwai ashir muhammad bin salih al-usaimin rahmatullahi alaihi shi ya tafi akan cewa dirama za ta iya halasta amma da sharaɗa sharaɗin farko kai ya zama an sa fim ɗin sahabbai ka a yi fim ɗin sahabbai kai ba ma sahabbai ba hatta manya-manyan malamai irin tabi'ai da atba'u tabi'in da malamai manya-manya irin su Alimamu imam Malik su Alimamu imam Sauri irin su Ibn Uyayna su Ash-Shafi'i da makamantansu الشيخ محمد بن سامي سمين yana ganin bai halarta a yi diramar su ba a yi fim din su ba saboda tsare musu martaba su da mutuncin su sannan na biyu ya ce kada kunshi karya sannan na uku kai ya zama namiji ya ɗauki daurin mace namiji ya fito a matsayin ya sa kayan mata ko mace ta sa kayan maza sannan na hudu kar ya zama akwai cakuɗe ya tsakanin maza da mata kai ya zama akwai shakuɗi ne a tsakanin maza da mata sannan na biyar ma ya ce kwatakwata kan masu fito a cikin cin ɗin. to waɗannan shirɗin su ne in ka kalle su za ka ce to ai a shirɗin mamu sun isinin ya ba mu ya ƙwace kenan kwatakwata babu fim babu drama shi malamai kashi na uku su ne waɗanda su ma sun tafi akan halaccinta suna ganin babu laifi za a iya kuma suka ambaci wasu daga cikin shari'a da ashir muhammadu salim ya faɗa amma kuma suka saba mushi a wasu amma a shirya sufil karabawi shi ya tafi kan cewa yana ganin za a iya dirama hatta ta sahabbai amma da sharɗa a cewa a kiyaye musu mutuncinsu ta a fito da su da wata kamanceceniya wacce ta kasance mara kyau sannan kuma idan har mace za ta fito a dirama ko a fim ɗin to ya zama ta fito da kishmati ya zama da kunya da kamun kai sannan kacce dauki matsayi ta play role ko ta taka rawar da za ta zama a ciki akwai zubar da mutunci da kuma fitar da ita daga ka'idar da shari'ar musulunci ta aji ta a matsayin ta ya mace kasancewar films a wannan zamanin wata baruwa ta zama baruwa ba za ta iya zama haja domin lalatattun mutane suna amfani da su in ba a amfani da su an fuskantar da su yadda ya kamata ba to sai ya zama mutanen banza sun ci gaba da amfani da ita wajen hanya ce da isar da sako a yau da zai yi wuya ka ce ka kuɓe daga ita da aka ina ganin fatawar da za a bada ita ce fatawa ta kafi a ɗibi wani ɓangare daga cikin ra'ayin ashir muhammad sallallahu usaimin sannan a ɗauki wani ra'ayi daga cikin eh, fatawar ashir yusuf al-qarabawi hafizahullah shi a haɗa Abinda muke cewa shine in son samu ne ka a rama kowane sahabi a fitar da shi in kuma har za a yi duka a sa hotonsa ka a ce ga wani wai shi ne abubakar radiyallahu anhu sai dai a sa haske in an yi wannan muna ganin ba laifi wannan fim din za a iya sa shi a yi ma yara su kalla a matsayin abin da ake amfani da shi a cikin tarbiyya tambayoyinku suna da akwai tsohon tambayoyi amma za mu wadata da karanta waɗannan guda biyu an ce a sanar da 'yan uwa ko a tunatar da su lambobin da kawai aka yi da su turo tambaya a ciki ba kira ba kira kawai a turo da saƙo na rubutu akwai sufuri takwas sufuri shida biyu ɗaya shida tara shida biyu tara sufuri takwas sufuri shida biyu ɗaya shida tara shida biyu tara sai ta biyu sufuri takwas ɗaya hudu uku shida hudu shida tara biyar uku sufuli takwas ɗaya hudu uku shida hudu shida tara biyar uku Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za mu ci gaba da karatu za mu tashi ka'ida ta biyu daga cikin ka'idoji da aka fitar da su a cikin wasiyoyin lukmanu alaihi salam ita ce al-hikmatu min sifatil murabbi lallai hikima tana ɗaya daga cikin sukufin mai tarbiyya ba a samun tarbiyya sai idan mai tarbiyya ya zama mai hikima za mu ji mai ake ce mai hikima wannan an fitar da ita cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa laqad atina luqmanal hikmata Allah madaukakin sarki yace hakika mun ba luqmanu alaihi salam hikima a dunkule wannan ne na wannan ayar kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ne yana ba annabinsa sallallahu alaihi wa sallama labari da mummunai annahu a'ata abdahu luqman al-hikmata cewa Allah ya ba bawansa luqman hikima allati la yuqiha min ibadihi illa man yuridu bihi khaira wanda Allah maɗaukacin sarki baya ba da hikimarsa ga kowa shi idan yana nufin alkhairi ga wannan bawan nasa duk wanda Allah maɗaukacin sarki yake nufin sa da alkhairi sai ya bashi hikima kamar yadda ya faɗi yake cewa yutil al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira Allah maɗaukacin sarki yana ba da hikimarsa ga wanda yake so nan man sha'u, mashi'a ce shar'iyya ba mashi'a bace kauniyya Allah maɗaukacin sarki yana da mashi'a kala biyu akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya mashi'a kauniya yadda Allah madaukakin sarki ya ga damar ya gudanar da duniyarsa daga ƙashin mashi'ar Allah madaukakin sarki akwai ya sanya wasu su zama kafirai ya sanya wasu su zama musulmai wannan yana shiga ƙarƙashin mashi'ar Allah kauniya qadariyya sannan akwai mashi'ar Allah shar'iyya mashi'ar Allah shar'iyya diniya ita ce abinda Allah ke so sau haka idan Allah madaukakin sarki yana son bawan to shi ya sanar da shi hikima shi ya bashi hikima to wannan ya nuna mana kenan Allah madaukakin sarki yana son bawan sa Luqmanu alaihi salam domin ya ce wala qad ataina luqmanul hikmata wasan yace yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khayran kaseera Allah yana ba da hikima ga wanda yake so a cikin bayan shi duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi hikima to hakika ya bashi alkhairi wanda yake mai yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya samu labari kuma cewa ya ba Dawud alaihi salam hikima يشيمي وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه من أرقف ملك ملك داود عليه السلام ألا يشي يا كرفه ملك داود عليه السلام شو ملك داود عليه السلام ألا مدوك من سركي يا باشي دواسه سنعين تسجيه تاردش sannan Allah madaukakin sarki ya ba shi tsuntsaye suna yin tasbihi tare da shi idan annabi Dawud yana cewa subhanallah to duwatsun garin da yake gabaki ɗaya su ma suna yin tasbihi tare da shi haka tsuntsaye su ma suna yin tasbihi tare da shi ya jibalu awwili ma'ahu wa tsaira wa alanna lahu ya jibalu Allah ya ba duwatsu umarni cewa awwili ma'ahu ay raddidi at-tasbiha ma'a Dawud alayhi salam ya ku duwatsu ku riƙa yin tasbihi kuna maimaita tasbihi tare da annabi dawudu alaihi salam ai idza sabbaha dawuda idza sabbaha dawudu fasabbihna ayyatuha ya ku duwatsu idan annabi dawudu yana tasbihi to kuma ku sannan haka tsuntsaye su ma sannan wa'alanna lahu alhadid daga cikin mulkin da Allah ya ba annabi Dawud alaihi salam Allah ya so ka mishi karfi baƙin karfe da kake ganin shi ana sa shi a cikin wuta in ka tafi kamfanin a ja kuta kaga yadda ake yadda wuta ke mulmula du ƙarfe, to shi Allah madaukakin sarki sai ya ba annabi Dawud alaihi salam sauki ya sa masa du ƙarfe. da hannun shi yadda mace take ɗauka fulawa ta juya ta tinka ta ta sa ta yadda take so in za ta yi cincin ko za ta yi ko za ta yi ko za ta yi za ta yi gurasa ko makamancin haka to haka Allah madaukakin sarki ya ba annabi Dawud alaihi salam wa ananna lahu alhadi sannan sai Allah madaukakin sarki shi ya ce wa atainahu hikmata wa fasla alkhita sannan mun ba annabi Dawud alaihi salam hikima wa fasla alkhitab sannan kuma mun ba shi iya magana daga cikin ma'anonin fasul khitab da malaman tafsiri suka ambata suka ce ai a atsainahu amma ba'ad ko a atsainahu wa ba'ad mun ba shi amma ba'ad idan yayi idan idan yayi bayani ya fa zai fara bayani shi ce amma ba'ad laqad alima al-hayy al-yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha wani mai hikima yana cewa lalle jama'ar jama'ar al-yamanun sun sani cewa anni ne qultu amma ba'du anni khatibuha idan nace amma ba'd to sun san cewa zan musu jawabi sun haka amma ba sai daga cikin ma'anonin wa faslul khitabi ki faslul khitabi da Allah ya ba annabi Dawud alaihi salam ki sannan Allah ya ba mu labari a game da annabi Dawud alaihi salam cewa atala Dawud jabuta wa atahu Allah al-mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' وقتل Dawudu جالوت Dawudu عليه السلام wanda yana cikin rundunar talut sai ya kashe jalut wanda wani shaidani ne mai faɗa da annabawan Allah to sai Dawud ya kashe shi Allah ya ce wa atahu Allahul mulka wal hikma ai wa ata Dawuda al mulka wal hikma Allah ya ba annabi Dawud mulki sannan ya ba hikima sannan wa'allamahu ma ya sha Allah madaukakin sarki ya sanar da Dawudu cikin abin da ya ga damar ya sanar da shi sannan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin ya ba annabi Isa alaihi salam hikima shi ma ya ce bi yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat ta wal injil Allah madaukakin sarki ya rika sanar da annabi Isa alaihi salam alkitab alkitab nan ay littafi ko dai ya zama littafan da suka gabace shi gabaki dai Allah madaukakin sarki ya bashi ko kuma Allah ya bashi iya rubutu wal hikmata sannan shi ma annabi Isa alaihi salam Allah ya bashi hikima sannan wata taurata Allah ya bashi a taura a keɓe wal injil sannan Allah madaukakin sarki ya bashi injila sannan Allah madaukakin sarki tsokan ya ba mu labarin cewa ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam hikima huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam hikima saboda haka sai muka ce fa ita Allah ta'ala alhikmata li ahadin min ibadihi ni'matun azimatun lallai Allah maɗaukacin sarki ya ba wani daga cikin bawansa hikima lallai kyauta ce ni'ima ce wacce take babba ya jibu shukuranuha wa ya harubu kufranuha wanda ya waje a gode ma Allah maɗaukacin sarki akan wannan baiwar akan wannan kyautar kuma ya haramta a gujire ma wannan hikima a wannan kyautar da Allah maɗaukacin sarki ma zaɓaɓɓun bayan sa haka Allah maɗaukacin sarki yake mana wala qad atayna luqman al-hikmata sai ce a nishkur lillah saboda ka hikima ce to a nan Allah madaukakin sarki ya faɗi hikima kuma gashi ya faɗe ta a wurare da yawa cewa ya ba annabawansa ba lukman kawai ba wanda eh, shi abin da ya kudin jayi cewa shi ba annabin Allah ba to ga annabawan Allah manya har da sayyiduhu shugaban manzanni ga baki dai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa mana cewa ya ba shi hikima to me ce hikima babban malamin lura al-imam al ya faɗi a cikin littafinsa al-qamus muhit yana faɗi yana cewa al-hikmatu bil Ya yace an ce al a lokacin da yake fassara asalin kalmar hakama yahkumu hakama Yakubu. to shine sai yazo sai ce wal hikmatu bil kasr hikma ana faɗin ta ne ai maha'un kisra sai yace al tana zuwa da ma'ana adalci shi kuma adalci shi ne sanya kowane abu a inda ya cancanta adishi adalci wal'il sannan al'imamul fairu zabadi ya ce haka nan kalmar alhikima tana zuwa da ma'ana ilimi wal'il sannan kalmar hikima tana zuwa da ma'ana haƙuri haƙuri mutum ya zama mai haƙuri sannan wannubuwatu sannan kalmar alhikima ta zo da ma'anar annabta sannan wal sannan kalma al ta zo da ma'ana al-qur'ani wal sannan kuma ta zo da ma'anar al a anan al-imam zabadi ya kawo mana ma'anoni guda shida gabaki ɗaya kowace ma'ana daga cikin waɗannan ma'anonin guda shida ya halatta a ɗauki kalma al a fassara ta da ita in ce al za ta iya zuwa da ma'anar adalci هل مع الهكمة ذات إيه زوى ده معنى إلم هل مع الهكمة ذات إيه زوى ده معنى حقوري الحلم هل مع الهكمة ذات إيه زوى ده معنى النبتع هل مع الهكمة ذات إيه زوى ده معنى القرآن هل مع الهكمة ذات إيه زوى ده معنى الإنجيل واتو إنجيلا لتاقل لأخباء النبي إيشا عليه السلام كمان الإمام الفيروز بادية تتدقى أسل حد كلمة لغة يا شجاع هل معنى تعيس إله ما لمت wato duk akan yi amfani da ma'anonin guda shida kuma kowace daga ciki ta fa'idantar kan kalma alhikima amma babban malami al'imamu Muhammadu ibn Uzayz, an yi sabani game da sunan babansa wasu malamai suka ce Uzayz, wasu kuma suka ce uzayyar Uzayz ko uzayr ya rasu shekara ta ɗari uku da uku da talatin shine Muhammad ibn Uzayd as-Sajistani ibn Sajistan ne garin su da al-Imam Abu Dawuda rahmatullahi alaihi sahibu sunan yana faɗi a cikin littafin sa Nuzhatul Qulubi fi tafsiri gharib al-Qur'an al-Aziz yace hikmatun ismun lil aqli yace kalma al-hikma ana amfani da ita a ma'ana hankali kaga ya wanda baya cikin ma'anonin da al-Imam Sayyid Zabadi ambata cewa kalma alhikima ɗaya yace daga cikin sunayen al'aql hankali wa inna ma sunniya hikmatan li annahu yamna'u sahibahu min al-jahl an kira hankali da hikima saboda me saboda yana hana me shi yin wauta idan aka ce fulanun aqilun sunniya aqilan li annahu yamna'uhu min al-jahl an kira mai hankali da mai hankali saboda hankalinsa yana hana shi wauta idan aka ce mutum yana da hankali to ba za ka gan shi yana wauta ba to haka ita ma kalma alhikma to ɗaya ce in ji al'imamu sajistani ɗaya ce daga cikin sunayen hankali idan ba ka so ka sukunta mai hankali da aqil a larabci sai ka ce rajulun hakimun rajulun zuwa hikmatin ay rajulun zuwa aqlin rajulun akilun mutum mai hankali hakim ne shi ne li'anna hikmatahu tamna'uhu min al domin hankalinsa yana hana shi jahilci jahilci nan wauta shi shi ma'anar da ya tafi kenan kenan in mun dauka mun sake samun wata ma'ana yanzu mun samu kalmomi guda bakwai kenan daga cikin ma'anonin hikima in mun hada da na al-imam al-fayruz zabadi to ga na al-imam yanzu mun samu guda bakwai al ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa da ya rubuta wanda ke bayani akan kalmomin alkur'ani wanda suka zama al'ashbahu wan nazair littafin sa nuzhatul a'yunin nawazir da ilmin wujuhi wan nazair a ciki bayani mai tsawo a game da kalma al-hikma yace qala babu ahlil al-ilmi wasu daga cikin malamai sun ce al-hikmatu baghdun min al hikima wani nau'i ne daga cikin nau'ukan ilimi yamma umir rukubil ba'ili wanda idan mutum yana da hikima to ba za ka ga yana aikata abun banza ba ko aka ce wane yana da hikima to ba za ka ga yana aikata abun banza ba shi yasa a can da kafin zuwan musulunci da shekaru can lokacin su aristophanes can idan mutum ya zama mai ilimi sai su ce mishi hakki sannan kuma iliminsu da suke takama da shi a wannan lokacin wato ilmul falsafa asalin sa malamai suka ce philosophy suka ce filosofiya hubbul in aka ce failasufun ana nufin muhibbul hikmati wato mai son hikima daga baya sai aka ɗauka in aka ce failasufun ana nufin hakimu shi yasa za mu ga alittafan wasu malamai sukan yawaita amfani da irin wannan kamar Limamin mawardi a littafansa da yawa yakan yi amfani da wannan lafazin sai ka ya ce qala hakimun ko qala al wa wasu kuma malaman su wani kuma malamin ya ce al-hikmatu khuruju nafsi insani ila kamali al-mumkin laha fi haddayi al-ilmi wal aqli yace abinda ake ce ma hikima shine ran dan adam ya fito da cikarsa a ƙarƙashin ilimi da kuma aiki فهين izin فهين إذن تنال الخلق الذي idan ya zama rai ya samu abin da ake ce ma hikima ƙarƙashin shi ake samun adala me adala adala ɗan adam ya fita da aikata ababen da suke munana ko kuma har ya aikata to ba zai ɗore ba zai tuba shine al'adala daga nan ne aka samo sunan al'azilu العدل أمالكية ابن العاصم أشكين شاو العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالي بالصغائر وما أوديها وهو في الإيان يقضه في مروءة الإنسان يشي عادلي شيني متمن بيكي من سنتر ميهكم من ينزل بي ويتقي في الغالي بالصغائر سنة كتا ديوا يكن نيسان أنا ننزل بي وأنجر من يمن ينزل بي با وما أبيح وهو في العيان يقذف في مروءة الإنسان أكنا مرحبا عند سكة حالتها أما إذا وني أيكة لا أتي متنشي شيازري تسير ودي أيك تونا تشين سكتمش العدل أي الذي قصف بصفة العدالة وان دي كل صفة عدالة شو إتكم عدالة باكا سامنتا وانا تاريخ عن إمام الجوزية كمنا حتى تتصف بالحكمة haske ka tukunci da hikima ita kuma hikima ita ce ki zama ka tafi tsakanin ilimi da aiki ka koya kai aiki da shi kenan wannan ma'anar da al'imam ibn zufi ya kama ta ɗaya daga cikin malamai suna komawa zuwa ga waɗancan ma'anonin da al'imam al-fayru zabadi ya ambatan mana mun samu uku a ciki domin ya ce adala to a can akwai al'adul sannan kuma al'il sannan ga al'amal ko mu ce biyu tunda al'imamun sai hujja gaji bai faɗa al'amal ba to shine sai al'imam al'ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi ya ce wa summiyat hakamatu dabbati lidalik shi yasa ragama ko linzamin dabba da ake sama doki ko a sama raƙumi ko a sama jaki da larabci akan ce mata hakamatu wannan hikima an ce mata hikimatu hikmatu amma ita akalar da ake sa ma dabba ita kuma ana ce mata haka mato na tamna'uha min at-tasarrufi bima la yuridu aqibuha saboda akalar da ake sa ma dabba na hada dabba ta yi abinda mahayinta zai san shi, idan zai san ta gudu zai ja ta idan yana san ta gudu zai dan saka to sai aka ce mata haka mato kama annal hikmata tamna'u Sahiba, Hamidu, Kubi, ma la yasluhu kamar yadda ita kuma hikima take hana mai ita ya aikata abin da bai dace ba so da hikima a nan kenan wata sifa da ɗan adam yake siffantuwa da ita ta hana shi aikata abin asha abin alawa da kamar malamin na haka yake so ya ce mana a ƙarƙashin haka al'imam ibn al-Jawdi sai sake kawo batu daga ibn kutai bata dinwar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma malaman lura garaza da aka yi su ya ce alhikmatu al'ilmu wal amal abinda ake ce ma hikima shine haɗuwar ilimi da aiki sai ce la ya kunun rajulu hakiman hatta ya jima'ahu ba ibn kutai ya ce ba a kiran mutum hakim har sai idan ya haɗa tsakanin ilimi da aiki ya zama yana da ilimi sannan kuma yana aiki da iliminsa to daga nan ne sai a kira shi haki idza kana al-insanu aliman wa amilan summiya ilmin hakiman idan mutum ya zama mai ilimi kuma mai aiki da iliminsa domin shi ilimi ma damar ilimin gaske ne kuma mai amfani ba abin da yake shiryar da mai shi face zuwa da to shi kuma aiki shine aiwatar da daidai to sai suka ce abin da ake ce ma hikima shine ilimi da kuma aiki da ilimin wannan ma ma'ana tana da kyau daga nan sai al'imam ibn jauzi rahmatullahi alai sai ya ci gaba da yin bayani sai ya ce wa zakara ahlu tafsiri andal hikmata fil qur'ani ala sittati awjuhi sai ya ce hikima ta zo a cikin Al-Qur'ani da fuskoki shida fuska ɗaya har shida a cikin Al-Qur'ani. wala Allah al imamin al-fayruz daga nan ya samu nashi can da ya lissafa mana yace al-adl wal-ilm wal-hilm wal-nubuwa wal-qur'an wal-injil amma bari mu ji abinda al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi zai ambata mana shi yace ahaduha farko da ake fassara kalmar al-hikma ta zo a cikin al-qur'ani da ita al-mau'izatu kalmar al-hikma na zuwa da ma'anar wa'azi a cikin al-qur'ani sai ce minhu ta'ala fil qamar kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul ya ce hikmatun balighatun fama tughni an-nubur hikmatun baligha ay mau'izatun balighatun nan hikima ba za ka fassara da hikima ba sai dai ta ce wa'azi isasshe aka musu amma fama tughni an-nuzur amma duk gargaɗe-gargaɗen da aka musu ba su musu amfani ba saboda kalmar hikima nan ta zo a cikin alkur'ani a wannan bugiran da ma'anar ne da ma'anar wa'azi to kuma dama wa'azi ai ba a yin shi sai da hikima <laughs> Allah madaukakin zaki ya hada wa'azi da hikima a wuri daya yace ud'u ila sabili rabbika sai ce bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka in za ka yi wa'azi to bil hikmati kai da hikima والموئزة الحسنة لكما وأدي كجاوة وجادلهم بالتي هي أحسن إن كما أي جاية أتتونا بولن بأكي كيران سزوا الدين الله فباب لي في أتتونا دسو أما التي هي أحسن بأظن لي فكر kaga a nan hikima ta zo da ma'anar mai mau'iza wa'azi sadaka idan za mu fassara kalma al-hikima ashe kalma tana ɗaya daga cin al'ashbahu wa naza'ir wato kalmomi waɗanda suka kasance masu ɗaukar ma'anoni mabambanta kalma ɗaya ce amma kuma sai ta baka fassarori mabambanta to a nan kalma alhikma ta zo da ma'ana al-mau'izatu yin wa'azi الحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه يشي والثاني السنة السنة كلمة الهكمة تنازازو أشم القرآن جمعنا السنة وأن قائدة ce الإمام الشافعي رحمة الله عليه يبدأ أشكل لتافن سنة أصول الفقه الرسالة شيء واجب إن القرآن يزو أكا حتى شيء هكما وينا نوكر معنر سنة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب نقل القرآن الحكمة كما سنة so da aka suka ce al-imam shafi rahmatullahi alaihi ya ce inda ka ga al wa sunna an ambace su to suna zuwa ne da ma'anar al wa sunna wa al al-kitab wal hikmah idan inda ka ga an faɗi al wal to ana nufin al wa sunna al littafin Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ya faɗe shi da harfansa da kalmominsa da ma'anoninsa kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fassara alqur'ani abinda manzon Allah sama ya faɗi da bakinsa ko ya aiwatar da aikace ko kuma ya ga ana yi shi ya shiru ko ya tabbatar sai al-imam al-jawzi yace daga ciki haɗin Allah madaukaki suke cewa yu'allimukumul kitaba wal hikmata kuma ya karantar da ku alqur'ani والحكمة أي والسنة بسنة ومن يدعى الإمام محمد بن إدريس الشافعي يباد ونن قائدة أشكل لتنافنسا الرسالة وفيها عديش كن سورة البقرة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به أبن ألا مدوكتين سلكي يسمكم من الكتاب أي من القرآن دكتين القرآن والحكمة أي والسنة لسنة من زنسى صلى الله عليه وسلم يعظكم به ونني ألا يكي مقوى أزي أي بما في القرآن وبما في السنة أبن دكتين القرآن لسنة يعظكم به دشيني ألا يكي مقوى أزي to a nan kalma alhikma ta zo bi ma'anar sunnati da ma'anar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ne liqatirani hadil kitabi saboda gwamatsuwarta da haduwarta da alqur'ani mai girma da aka faɗe su a wannan bagira sannan Allah ya sake faɗin haka ya haɗa inda hikima ta zo da ma'anar sunna wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka aziman wannan a cikin suratul nisa'i kenan wa anzala Allahu alayka alkitaba kuma Allah ya sokar maka da alqur'ani wal hikmata sannan Allah ya sokar maka da sunna kuma ala wa inni qad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu kai ku saurara wallahi an bani alqur'ani sannan an bani wani abu kwatan kwatan tare da Alƙur'ani. wa mislahu ma'ahu ma huwa mislu alqur'an mislu alqur'ani sunnatu abin da ke kwatan kwatan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to alhikma yan uwa masu daraja ta zo da ma'anar ne as-sunnatu Allah ya ce wa allam kama lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka aziman lalle kullalar Allah da kinsa da baiwarsa sun kasance masu girma a gare ka wannan ma'ana ta biyu kenan hikima ta zo a cikin alqur'ani da ma'anar sunna idan qatarat bil kitab idan ta haɗu da littafi ta haɗu da alqur'ani tufassaru bis sunnati ana fassara hikima da sunna wasalisu ibn al-jawzi ya ce ma'ana ta uku alfahmu fahimta sai kawai al-imam al sai ya ce mana wa minhu qawluhu ta'ala fi luqman daga ciki in Allah madaukakin sarki da ya fadi a cikin luqman ya ce wa laqad atayna luqman al-hikmata hakika mun ba luqmanu fahimta fahimta yadda ake tarbiyya kaga al-hikma ta zo da ma'anar al-fahm fahimta wannan kuma ya daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a hadisin sayyiduna sayyidina muawiya radiyallahu anhu yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake san shi da alkhairi shi ya fahimtar da shi addini kan kuma gashi yana cewa yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ti al-hikmata faqad utiya khairan kathira ashe fahimta ce fahimta a baka fahimta ba kyautar da Allah madaukakin sarki zai ma mutum bayan ya sa shi ya zama addini kai hatta addinin ma wasu malamai suna ganin ai ba za ka za ka shige shi Allah ba zai maka cutar shi ba sai ka fahimce shi sai ka fahimce shi ka yadda da shi domin wasu suna nan kwakwalwarsu a doɗe da ba Allahu alaihim suna mana kuma ya riga ya buga fitanti a kansu su ba su ma gane musulunci shine addinin tsira ba ba su gane addinin musulunci shine addinin kuɓuta ba to kaga man yurihi Allahu bihi khairan yufakkihu fi din sai Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi addini to kaga alfahmu kenan الرابع الإمام ابن الجوزي يقول معناته النبوة كلمة الحكمة تازو أتشن القرآن لما أنا النبتة يقول أصيفة أن الله مدوك سنشركي يقول وآتاه الله الملك والحكمة الله مدوك سنشركي يبا النبي داود عليه السلام الملك ملكي wal hikmatu kuma sannan ya shi annabta annabi dawudu alaihi salam yana cikin mu an anbiya umulukun annabawa waɗanda suke sarakai al anbiya cikin annabawan da Allah madaukakin zaki ya ba mu labarin cewa ga su saraki sannan ga su annabawa akwai annabi Yusuf alaihi salam Allah madaukakin zaki ce rabbi ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi عالم الغيب والشهادة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف عليه السلام ألا باش ملكي سمى ألا أبا النبي داود عليه السلام ملكي قاشنا وآتاه الله الحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء Allah ya ba annabi Dawud alaihi salam mulki sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bashi hikima ita ce annabta من سليمان عليه السلام تنفع هو بك سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة طير وأوتنا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين تشيما ولن نسمعكم الأنبياء الملوك جاء تغوتا جاء النبي نون على نوكينا فنان الهكمة تازود معنى النبوة sannan kuma dai Allah ya sake faɗi a cikin suwatul baqara ya sake faɗi a cikin suwatul fatir يتي وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة أي وآتينا داود الملك أي عن نبوة مقبى النبي داود النبسع وفصل الخطاب سننكم مقبى شيء يا مكانا يا مكانا لكن يا مكانا كمن يد مقبى يا أبايا أي وآتي وآتيناه قول أما بعد مقبى شيء فإن أما بعد أشم مكانا sannan al-imam al-jawzi ce wal khamis ma'ana ta biyar al-qur'an kalma al-hikma ta zo da ma'ana al-qur'ani ta kan gabaki daya yace inda aka samu wannan a faɗin Allah da yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati cikin fasahohin da suka ba al-hikma sai suka ce bil qur'an udu ila sabili rabbika bil hikmati kayi wa'azi ka kira mutane zuwa ga ubangijinka ka bi shi bil hikmati an bil qur'an ka musu wa'azi da qur'ani bil e, qur'an ka wa'azi da kuma dama alqur'ani kai ba abin da ake yin wa'azi kamar sa shi kanshi alqur'anin wa'izun ne wa'izun a wani ɗauni ana cewa taraktu fikum wa'izaini ناطقا وصالحا ana cewa manzo Allah sama wai ya ce ya bar mana abu biyu masu wa'azi da mai magana da kuma wanda ya kasance samitan mai shiru suka ce alwa'izul qur'an wa samitul mautu wanda ke furtawa ya magana da bakinsa shine alqur'ani shi kanshi ne wa'azi ne sannan can da Allah mana kusa suke wajahiduhum bihi jihadan kabira kai musu da'awa da alqur'ani وجاهدهم لن لن جهاد دعوة الجهاد بمعنى الدعوة أكرا متاني دع القرآن أكرا سدع القرآن zo da معنى القرآن sannan wannan zai iya ɗaukar ma'anar abin da malaman tafsiri suke ci mishi min babu itlaqil juz'i wa irahatil kull daga cikin alqur'ani akwai hikima dukkan waɗannan ma'anonin na hikima da aka ambata duk Qur'ani ya kunshe su Al-Qur'an ishtamal ala nubuwa Qur'ani ya kunshi annabta Qur'ani ishtamal ala al-mau'iza ya kunshi wa'azi Qur'ani ishtamal ala sunna Qur'ani ya tabbatar da sunna Qur'ani ishtamal ala al-fahmi ya kunshi fahimta Qur'ani ishtamal ala al-hilm ya kunshi hakuri اشتمل على العدل يا قنش عادلشي اشتمل على العلم قرآن علمي ني أتكنسع اشتمل على al'inji ya yi bayanin injila sadakalin ba laƙil juz'i wa iradatul kul al-hikmatu sannan ya za a mutum ya zama mai hikima da dukkan waɗancan ma'anonin da aka ambata in bai san alkur'ani ba ba zai zama mai hikima ba sau daga wannan ma'anar ta biyar kenan cewa kalmar alhikima ta zo da ma'anar Alƙur'ani. Karshe sai ce wasu ma'ana ta shida ulumul qur'ani kulluha ilmoman da duk alƙur'ani ya tattaro ana ce musu hikima duk abin da aka ciro shi daga cikin alƙur'ani wanda al-imamu suyuti yana faɗa a cikin littafin sa al fi ulumil qur'an kafin sa al ya ambata a cikin al-burhan fi ulumil qur'an cewa qur'ani ya kunshi ilmoma fiye da ɗari uku ilmoma waɗanda za a iya fitar da su waɗanda suke da alaƙa ta kai tsaye alƙur'ani sun fi ɗari uku to dukkanin su akan ce musu hikima akan musu alhikmatu daga ciki al-imam al ya ce, fadin Allah ta'ala da yace yu'til hikmata man yasha ay yu'til Lahu ta'ala al-insa yu'til Allah ta'ala man yasha ulum al-qur'an Allah madaukakin sarki yana bada ilimin qur'ani ga wanda yake so can ke da aka ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira shine ilimin al-qur'ani daga cikin ilimin al-qur'ani akwai fiqh fahimtar addini domin fahimta ta asali da ake so a samu a cikin addini to ana samun shi ne a cikin alƙur'ani li'annahu aslu al-usul alƙur'ani shine tushen kowace hujja duk wata hujja da za a kafa addini da ita tana koma zuwa da cikin alƙur'ani shi yasa al-imam shatibi rahmatullahi alaihi yake cewa al'alimin alimur rasikhu huwa man yabda'u taqdirahu bil qur'an malami tabbatacci a ilimi shine wanda in zai fara kafa hujja a cikin ilimi to da alkur'ani zai fara alkur'ani yake farawa to waɗannan duka ma'anonin malamai sun ambace su na hikima to ga shi Allah madaukakin sarki ya ce mana wala qad ataina luqman al-hikmata to malamai sun tattauna malaman tafsiri a wannan bagiran na ita hikima ka ba luqman wata hikima ce الإمام الطبري رحمة الله عليه يا كاو فسر كما يا دنجن تاتزوا الإمام مجاهد مجاهد بن na الماجن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yake cewa abinda Allah ya bashi al-fiqh wal aql wal da Allah yace wala qad atayna luqman al-hikmata Allah yace lallai mun ba luqman alayhi salam sai al'imamu kwamari ya ce mujahid ibn ya ce abinda Allah ya ba luqmanu alfiqh Allah ya ba shi fahimta kun ga ta koma cikin waɗancan ma'anonin sannan Allah ya ba shi wal Allah ya ba kaifin hankali shi wannan ma ma'ana tana komawa can wal isabatu fil qawl sannan da dacewa a cikin magana kuma mutumin da Allah ya ba hankali ya ya fahimta kai Allah na tuka. ba za a ce dole ba amma dai za a ce ya kamata ya zama mai musibin fil qawl idan qala asaba fi idan yi magana to magana shi za ta zama daidai al isabatu fil waɗannan ma'anonin an annamatu a tabari rahmatullahi alaihi ya ambace su a cikin tafsirin sa sannan al-imam ibn atiyya ya faɗi a cikin tafsirin sa al-muharrar al-wajiz shi kuma ya ce hikimar da Allah ya ba al-luqmanu as-sawabu fil mu'taqadati wal fi ad-din Allah ya ba luqmanu alaihi salam as-sawabu fil mu'taqadat abin da luqmanu ya kudirta a zuciyarsa na akida daidai ne shine hikimar da Allah ya ba shi. sannan Allah ya bashi alfiqhu fi din Allah ya bashi fahimta addini sannan wal aqlu sannan Allah ya bashi kaifin hankali wannan fassarar da al'allama ibn atiyya rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-muharrar al-wajiz cewa abinda Allah yake nufi da wala qad atina luqman al-hikmata kenan hikmar da aka ba luqmanu alaihi salam ce amma al'imam ibn kafiri rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa sai ya ce abinda Allah ya ba luqmanu alfahmu wal aql wat ta'adi Allah ya ba fahimta kaga sun yi daidai da al'imam tabari sun yi daidai da al'imam ibn aqiya sannan kuma sai ya ce wal aql sannan Allah ya ba shi hankali wat ta'adi sannan Allah ya ba shi iya magana kaga shine al-isaba fil qawl at-ta'dir iya magana al'imam ibn al'arabin maliki a cikin tafsirinsa kamun ƙoran ya ce abinda Allah ya bashi al'amalu bil ilm الحكمة التي أعطى الله سبحانه وتعالى لقمان هي العمل بالعلم أيكي ذا إلى aiki da ilimin shi Allah ya ba luqmanu aiki da ilimi kuma wannan hikima ta bayyana mana karara a cikin waɗannan wasiyoyi masu albarka da alƙur'ani ya ruwaito mana ya ambata mana su cewa lukmanu ya madansa idan mun lura sai muka ce wa hadhihi al-aqwal mutaqaribatun fil ma'ani waɗannan maganganun duka ga baki daya tun daga maganar al-imam al zuwa maganar da al-imam al-sajistani yayi zuwa maganganun al Zauzi da maganar da ya kawo ta ibnu qutayba ta dinwari أبو مغنقو مزولا مغنقى الإمام الطبيعي دع الإمام ابن عطية دع الإمام ابن كثير دع الإمام ابن العربي المالك رحمة الله على الجميع دك ننسى من حلا زام ننسى متقاربة في المعاني سنقصص حقي أمانة domin waɗannan wasu siffofi بقصن قوة kusan بقاتل tana وإن اختلفت في المعاني in ikhtalafat fil ma'ani ko lafizan su sun bambanta amma kuma duk idan mun kalla za mu ga sun kusa su zama abu ɗaya ne zuwa gare su لذا كاد الشيخ القرضاوي حفظه الله أن يجمعها في قوله شيء تشمع لمن ولن زمن العلامة القرضاوي حفظه الله تعالى ينا إيه تشمع لمن دسوك قصن سكتب ذكر ولن معنى أسكيل التاقنصا العقل والعلم في القرآن يا أم تشمع لنا قصن دون أن معنون da waɗannan malaman suka ambata sai al'allamatul karazawi hafizahullah sai ya dunkule su ya faɗe su kamar yadda za mu gansu insha Allah ta'ala a darasi ne biye ma wannan Allah maɗaukacin sarki ya kaddara mana haɗuwa da kuma rai da lafiya muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya sanya alkhairi a cikin rayuwarmu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki muna masu kankantar da kai zuwa gare shi da cewa ya ɗauke mana wannan fitina da wannan bala'i na wannan annoba da take faruwa a cikin duniya gabaki ɗaya da kuma kasar ƙasar mu a keɓance da kuma jihar mu musamman muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana garinmu ya saukan mana da ruwan sama mai amfani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu ya taimaki shugabanninmu ya musu jagoranci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh